رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا لك أنت العليم الحكيم وبركة مدونة يمشي نجوم أشرند أكو ga wata ramadan shekara ta 1439 bayan jirar annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da takwas ga watan june a shekara ta 2018 miladiya wannan shine darasi na 24 kuma har yanzu ba mu gushe ba a wannan sura mai albarka suratul baqara jiya mun kwana aya ta 179 yau za mu tashi aya ta 180 akwai ɗan tambihi ba tambaya ba ce yau jiya akwai wani wata tawaga ta jais bank suka same na ofis a ɓangaren takaful insurance wato sun yi ƙoƙari akan cewa da allah a isar wa jama'a a irin wa'annan wuraren saboda amfanin nasu ne amma kuma da na jama'a musamman wato mawadatanmu wayanda Allah ya hore musu abubuwa na dukiya to su rika sa ta a wuraren da ya kamata musamman saboda irin tarihi da aka samu ɗan 'yan kwanakin baya ko ince shekarun baya na gobara-gobara haka daban-daban a kasuwanni to yana da kyau mutum ya rika insurance abubuwansa wanda idan akwai dai tafasil ma'ana details na abin idan mutum ya same su a wurinsu zai ji wannan ba muna so mai musu talla ne to amma maganar da muke so dai kawai jawo hankali ne akan abin da ya kamata mutum ya sani wani abin mutum zai zaci cewa ko kamar ba halal bane amma halal ne gaskiya amma saboda bankuna mu conventional banks wato sun dade suna tatse mu ne suna tatse mu da sanin mu ko ba sanin mu suna cire kuɗin mu ba da sanin mu ba shi yasa da an yi magana irin waɗannan abubuwan muke tsorata Ah, amma shi wannan insurance da suka zo da shi da na jimai suka faɗa sai na fahimci kawai da shi ne ta'amin ta'amin kuma dama shi ne insurance shi kuma a yare na zamani inda an bin hanyoyin da aka kula da shi ba za a ce haramun ba ne kuma kamar da ka sani da wani section na islamic banks akwai expert akwai editorial akwai board governing board na malamai na shari'a wanda su suke ah, ba su shawarwari da ɗora su akan hanya to daga cikin irin ɗora shi akan hanya akwai irin wayannan abubuwan a ciki saboda haka shi kuma wannan abin kala kala ne akwai na property misali abin da ka mallaka da na gida da na shago da na abinka da ma na abubuwan da suka shafi life haka misali wasu asaru wanda idan kana ba da wani kaso a yadda aka yi agreement yarjejeniya da su to wani abu ya same ka su kuma za su daunoyin abin nan ɗinka sabanin irin abubuwan da suke faruwa ka ji shagon mutum ya ƙone to saboda ba wata madafa ana zaune ne kara zuba kawai a ƙasar gaba ɗaya ma ba amma duk ƙasashen da suka ci gaba ba inda ake zauna ka kawai ƙasashen da suke tafiya har irin su saudi arabia har irin su malaysia wayanda su ne pioneers na islamic banks ba wanda yake zaune ba insurance a kansu yau su kuma har na life ma yau yanzu a malaysia yau idan mutum ya mutu ba ruwan danginsa da kashe masa kokobo wannan kamfanin nakan so za su zo su ɗauke shi cancaka so za su yi masa kuma kuma duk wata akwai abin da za a rika kawo iyalinsa har abada kuma kuma saboda kawai yana da insurance na safety din su a irin wannan tsarin ba maganar da mutum ya mutu ya bar iyalansa daga bai su rika bara suna zuwa can an bar mace da yara hudu ko yara uku amma saboda kawai mu muna zaune ne kawai haka karazibi shi sa kawai abubuwan mu ai afwa su sa kawai abubuwan mu galibi suke tafiya suke rikicewa in bayan misali in bayan ranmu amma musulunci tuni ya kawo mana tsari na at-takaful al-ijtima'i inda za a yi musanada a taimaka wa juna da kai ko ba kai ko kana nan akwai abin da zai same ka yanzu shagon ku ya kone maimakon ka ji an tara miliyan 500 ko wajen biliyan amma kai abin da zai zo hannunka naira 1000 ne ko naira 2500 ka rasa ina take to an akwai tsari na insurance ba za a maka wannan rainin wayan ba wannan tsarin yawa ko ba a tara kudin da ya kai wani ba ruwan kama da me aka tara duk abin da aka tara akwai wani section wanda dama sai da aka rubuta ga iya abin da aka yi aji mata a dukiyar amma 20% na komi ne shi kuma zai tafi abin da suke kira sunduku tabarru ne donation kana bayarwa amma donation to duk wanda wata asara ta same su a cikin wannan 20% na dukiyar taka da ka bayar a shi za a tattara a rika biyan kuwa. an an wani shagon sa ne kone a cikin wannan 20% din saboda mutanen suna da yawa a ciki za a maida masa kayan sa wanda ma kuna da ba wanda ya sani ba tare da yaji yayi kuka a gidan rediyo ba ko abin nan ko ya ga gwamna a jefe shi da dubu ko da ɗari biyar ne ko nawa ne ma to a takaice dai in mutum ya yi wannan to ya rufe bakin abu saboda haka abin da suke jawo hankalin jama'a dala a ƙara wayewa a wayannan abubuwan namu wannan ɗin taimakawa kai ne kuma taimakawa ma kasuwanci ne in an same su insha Allah akwai tafasil akwai details bayanan za su zo sosai gaba gaba kuma mutum zai duba wace ce ta dace da shi da fatan Allah ya samu dace Allah ta'ala na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية نعم. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين نعم فمن بدله بعدما سمعه فإنما ubangiji ya ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut an wajabta muku idan mutuwa ta halarci ɗayan ku hadara ahadakum al-maut akwai abin da aka yi hazafi a nan shine idza hadara ahadakum asbabul maut ma'ana dalilan da za su nuna zai mutu saboda in ya mutu ina maganar wasiya kafin ya mutu ya ga alamun zai mutu sababban mutuwa ko ya haɗu da wani ciwon da idan mutum yana da wannan ciwon to ba zai tashi ba da ya je an auna shi ya je yana da cancer stage 4 to ya san ba zai wato ba zai tashi ba an za a kashe kudin duniya nan ya san ba zai tashi ba ba zai wuce wata bakwai ko takwas ba a duniya to da mutum ya je na da irin wannan ciwon ko garkuwar jiki ya sunansa eh, wannan ciwon mai karya garkuwar jiki da sauransu ne duk dai wani ciwo da ya kama mutum wanda ya san ba zai tashi ba to wasiya wajibi ce a kansa abinda ayar take nufi kenan saboda haka anan ba tana nufin mutuwar ba in ta zo hakikatan amma tun ya mutuwar ta zo hakikatan kaga ai yanzu an rufe babin su ah, hadara ahadakum al-maut kamar yadda jarir yake magana anal maut alladhi ati alaikum falaysa li haribin minni najau to al-maut sababul maut yake ne idan dalilai da za su nuna cewa mutuwar mutum ta kusa suka bayyana to al-wasiyatu wasiya wajibi ce a kansa in taraka khairan yaushe idan ya bar dukiya mai yawa kenan yanzu ba a magana da wanda ba shi da sisi ba da shi ake magana ba ana magana ne da wanda yake da dukiya mai yawa haka ne ita kuma wannan wasiyar lilwalidaini ga mahaifa guda biyu wal aqrabina da yan uwansa na jini kuma na jiki bil ma'ruf ya ware wani kaso sananne wanda shari'a ta yadda da shi ta amince da shi kuma mai kauri wanda idan an ba mutum zai amfani shi shine al-ma'ruf haƙan yin wasiya irin wannan ga waɗanda muka faɗa ɗin nan wani haƙƙi ne amma gawa ga al almuttaqin masu tsoron Allah ubangiji ya ce faman baddalahu ba'da ma sami'ahu duk wanda ya canja ita wasiyar ba'da ma sami'ahu bayan ya riga ya ji ta wato abinda zamu gane anan wato duk sanda za a yi magana wasiya akwai bangarori kamar guda uku farko akwai wanda zai yi wasiyar wannan shi ake kira al-musi akwai kuma wanda za a ce a bashi kaza wannan shine almusa lahu cewa idan wani ya mutu a ba wani kaza in na mutu a ba wani kaza wannan din da nace a ba shine almusa lahu wanda kuma zan gaya wancewa a ba wani kaza shine almusi ilaihi to wayannan guda ukun dole ne in an tashi maganar wasiya akan su ake ta magana to yanzu anan da ubangiji ya ce faman baddalahu ba'da ma sami'ahu yana magana ne akan almusi ilaihi wanda aka ba wasiyan ya rike ta an gane wannan ya ba wa na kaza to shi din faman baddalahu duk wanda ya riga ya musanya wasiyar da almusi mai wasiya ya bashi ba'da ma sami'ahu ma'ana bayan ya ji wasiyar wani ya ce idan na mutu a ba wa ne kaza na dukiya ta a bashi miliyan uku miliyan uku nan ba kuma bace a cikin dukiyar wancan mutumin yana da wajen miliyan 300 sai ya ce a ba wani miliyan uku wani over nawa ba 10 kin bai na ma uh, ismuhu ala alladhina yubaddilunahu sai ya canza sai ya bashi miliyan 1 ko ya bashi 500 sai gwamnatin da bai sani ba 500 sai ya ta godiya bai san asali cewa aka bashi miliyan uku ba tunda shi da asara 500 din ma ya bashi da asara dan da kawai yana zaune aka bashi to duk da haka an cuce shi fa inna ma ismuhu laifin yana kan allazi ne bajilunahu wa'anda suke musanyata anan shine almusa ilaihi wanda aka ba wasiya ya ba wani sai ya canza ko kuma ma ya hana wanan gaba daya ba wani daban wannan zunubin alal ne bajilunahu yana kan wa'anda suka musanyata inna allaha sami'un alim ubangiji mai ji ne <coughs> kuma masani ne wannan malamai da shine suka yi magana akan cewa lallai wasiya Ah, ita dai wannan ayar ita ce aya ta farko a ƙur'ani da take magana akan wasiya ko da yake wasu sun ce an shafe ta ita wannan ah, ayar saboda ayoyin da suka zo a suratul nisa daga baya da suke magana akan gado suka rarraba a ba wa na kaza yusikum Allahu fi auladikum lidhakari mithlu hazzil unsayin fa in kunna nisa'an ai zuwa karshe a ah, daga baya yake cewa mana bin yafa min yusa biha aw dayn ko min ba'di wasiyatin yusa biha aw daynin ghayr mudar to wayannan ah, ayoyin da suka nassanta magana akan wasiya ana ganin cewa su ne abin aiki da su su ne muhkamin yanzu wannan ayar da ta ce dole a yi wasiya ga walidaini wal aqrabina suna ana ganin mansuha ce bi ayi ah, al-miraf ayoyin da suke magana akan miraf sai dai duk da malamai kalmarsu ta zo ɗaya akan cewa wannan ayar an shafe ta amma dai ita wasiyar tana nan wasiyar tana nan kuma meye hujjar wasiyar ita dai wannan ayar ita dai wannan ayar kuma ko da an shafe ta faɗin ubangiji min ba'di wasiyatin yusa biha yusi biha aw daynin ko kuma min ba'di wasiyatin yusi ko yusa biha aw daynin ghayr mudar to ai ta sake da tabbatar da wasiyar yanzu wancan da ya zama manso kawai da aka magana lilwalidain wal shi shine aka ce an shafe amma dai ita kanta maganar wasiyar tana nan kuma ita wasiya kalma ce mai faɗi. tana da alaka da kaman kace wasaitu shai'a wasaitu shay'a idza idza in ka satar da wani abu kaman yanzu mamaci yana sadar da rayuwarsa ne da bayan ransa idan yayi wasiya abinda kake na alkhairi to ka yi wasiya ka sadar da shi bai yanke ba bayan ranka idan ka yi wasiya saɓanin in baka yi wasiya ba abin ya datse al'amur bai sarrafa ba adal mawut ma'ana tabarru'i ne aikin alkhairi ne ka bayar da shi a ci gaba bayan ranka wannan ne wasiya hujjarka kuma ita ce dai wannan ayar da ake saɓani akan mansuka ce ko ba mansuka ba ce كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أما فدن أبنجي من بعد وصية يوصى بها أو دين وأن شيء كارمي sai ya ƙara tabbatar da cewa da eh lallai wasiya tana ɗaya kenan sannan hadisai su kuma ga sunan masu yawa akwai na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake magana inna allaha tasaddaqa alaikum bi a amwalikum inda wafatikum ziyadatan fi a'likum Allah subhanahu wata'ala yayi muku sadaka muku sadaka da dukiyarku a lokacin mutuwarku sulusin dukiyarku ya ba ku shi sadaka domin ku ƙara yin aiki na gari har bayan mutuwarku shine idan mutum zai mutu ya ce ya ɗauki wani kaso daga cikin dukiyarsa wanda bai wuce wani overthrow na dukiyarsa ba ɗaya bisa uku ya wasiya to wannan ya ba da dama aikin alkhairin sai ci gaba shi ya ba da dama ya ci gaba da morar dukiyarsa har ya zuwa bayan <clears throat> wato ransa kuma wannan hadisin ibn Majani amma akwai hadisin kuma da ya fi wannan karfi ma a babu musiya wanda shi yana nan a wannan bukhari da muslim muttafaqun alaihi ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma haqqu mar'in muslimin lahu shay'un yusibihi yabitu laylataini illa wa wasiyatuhu maktubatan indahu wato ba wani haƙi da yafi nauyi akan musulmi face akwai ya zama cewa tare da shi akwai wata wasiyarsa a rubuce wacce yake rubuta ta ko kuma tana nan a rubuce ba zai kwana ba sai tana karkashin fulansi. an gane to daga nan ne lokaci da yawa sahabbai da suka ji wannan kowa da ya je gida sai rubuta wasiya ba su a kwana sai da wasiya to amma malamai suka ce a ita wannan wasiyar da ake magana sai fa idan kana da dukiya mai yawa sannan kana hulɗa da mutane akwai haƙoƙin su a wurinka kamar inda kai ma akwai ka a wurin su kuma babu wanda ya sani sai kai sai su to irin wannan shine bai halatta ka kwana ba face akwai wasiyar ka a rubuce irin wannan ne idan ba a yi ba sai mutum ya mutu a zuwa ita bugawa sai wai saka kawai from nowhere su zo su ce suna bin ka miliyan goma to bayan da za a ba wasiya a rubuce kuma ba shaida sai dai a je a kotu an je kotu kuma bayan da za a sai dai a ce a rantse kuma yau rantsuwa da Allah kan ƙarya wani aiki ne sabu so nawa za a rantsa da Allah kan ƙarya har da Qur'ani ma za a rantse ba abin da zai faru so da su wannan Allah ya sallama su ne idan Allah ya sallama ka dan karantsi da Qur'ani akan ƙarya zai kyale ka ne Ita istidrajin ka kai ya wuce yanda ake nufi eh akwai wanda su suna nan professionals ne suna yin wannan kuma ba abin da yake samun su kuma dan kai ba abin da ya same ka wannan baya nuna cewa abin daidai ne ko kuma wannan dukiyar ka ce halal ko kuma kai mai gaskiya ne dan karantsi da Qur'ani bai kama ka ba aka baka dukiya wannan baya nuna cewa kai mai gaskiya ne shi yasa malamai dai suka nuna wacin ita wasiya din ya zama mutum ya rubuta ta in akwai waɗannan dalilan guda biyu da na faɗa ko dai akwai haƙƙinka akan wasu wanda kai kaɗai ka sani ko kuma akwai haƙƙinsu a ka shi ma kai kaɗai ka sani kuma ba wanda ka kirawo saboda idan za a yi wasiya ko dai waccan da na faɗa mutum ya zama ya rubuta ta a rubuce ko kuma ya kira mutane shi cewa wane da wane ku shaida na ba wa wani kaza na dukiyata shine ɗaya bisa uh, uku ko kuma a ba ne. Uh, kaza a dukiyata ba dai sai ɗaya bisa uku ba wani ɗaya bisa goma dukiyar sama wani one percent ɗin dukiyar sama ba karamin kuɗi ba ne saboda haka dai a yi wasiyar matsalar shi ne ya zama ba a yi ba shi ne illa amma kar ya zama ba a yi ba duk da dai akwai halarcin cewa hudud ma'ana an ba ta haddin katta wuce ɗaya bisa uku amma duk da haka yawancin malamai suna karhanta cewa ta kai ma haka ne musamman hadisin abubakar radiyallahu anhu lokacin da aka tambaye shi wasiya yace ni zan yi ausaitu bima radiyallahu uh, bihi bima radiyallahu bihi li nafsihi zan yi wasiya ga abin da Allah ya yaddar wa kansa da yana magana akan ya za a raba alfai ganima yace wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu وللرسول ولذي القربى saki والمساكين وابن السبيل in كنتم amantum billahi wa anzalna ala abdina yawm al-furqan yawm taqal jam'an saboda haka idan an zo ganima Allah nawa ake bashi 1 over 5 sai yace shi in zai yi wasiya to ba zai wuce 1 over 5 ɗaya bisa biyar na dukiyarsa ba saboda haka yanzu idan mutum yana da miliyan 100 so da sukiyar ga miliyan 30 amma ɗaya bisa biyar ɗinta fa miliyan 20 to miliyan 20 wasa ne malam saboda haka shi yasa wasu suke gani hakan ma yasa yayi yawa kuma ballantana ma ita sulusi din annabi sallallahu ke wasallam masa wasulusu wasulusu sulusi fa da yawa shi yasa ibn abbas suke cewa su gaskiya sulusin nan yayi yawa fa ta koma rubi'i wasu kuma suke ganin kamar yadda shi abubakar radiyallahu anhu yake ganin shi gaskiya ba zai iya wuce ma ɗaya bisa biyar ba humusi da abinda sa aka shar'anta wasiya saboda sada zumunci kamar yanzu ka kalli wannan ayar kutiba alaikum idza hadara ahdukum al-maut in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini mahaifa a basu wal aqrabina da makusanta to a lokacin da aka yi ganar saboda gado ayoyin gado ba su sauka ba amma ayoyin gado da suka sauka ba dalilin da ba wani rabo da za a yi inda mahaifanka suna nan a ce ba za su gaje ka ba amma su aqrabina fa yan uwa akwai lokacin da ba gaje ka ba amma su iyaye dole za su gaje ka sai dai gawai gadon nasu ya zama ya sha bamban daga lokaci zuwa lokaci wani hajabin su daga su ɗau kaza zuwa kaza ya rage musu amma dai dole su gaje ka shi yasa wato malamai suke ƙarfafa sha'anin wasiya ɗin ga 'yan uwa musamman idan mutum yana da dukiya mai yawa kuma ya bayyana cewa so da yawa ma wasu 'yan uwan naka na jiki da su aka tara dukiyar amma kuma saboda tsari na musulunci ga waɗanda suke su ne ashabul furu su ne ubangiji ya ba su rabin sa qur'ani su ne kaɗai za su gaje su waɗancan komai kusancinka da su da kuma komai taimaka maka da suka yi wajen tara dukiyar an dai akwai ƴaƴanka ƴaƴan naka koda ba su taba taimaka maka da kokobo ba kowane irin wani ma koda jariri ne misali haka dai shine zai gaje ka shi wancan da kuka sha wahalar ba zai gaje ka ba to domin irin wannan dalilin shine aka shar'anta ne aka shar'anta wasiya domin kada wani ya mutu wani ya rika ganin cewa ya cuce shi ko ya zalunce shi shi yasa sha'abi yake cewa ma min malin a'zamu ajran min malin yatrukuhu ar-rajul walidihi tabbas babu wata dukiya da tafi girma fiye da abin da zaka bari ɗanka ya gaje ka amma kuma wannan bai hana mutum a babin kyautatawa ya fidda wasiya ga na kusa da shi wanda ba za su gaje shi ba shine da dai kawai aka sa shine kar ta wuce ɗaya bisa uku ghaira mudar da malamai suka yi magana a can suratu an-nisa kada wasiyar ta zama ta cutar kada kana da magada kawai sai ka ba da dukiyarka ɗaya bisa uku duk da an ce kar ka wuce bisa uku sai ka ce ai ɗaya bisa uku ce amma kuma kana da magada da yawa ba da wasiyar ɗaya bisa uku zai cutar da gadan shi ne aka ce ba a san irin wannan wasiyar wannan za ta cutar kamar yanda shi sa aka fi son ma wasiya kawai sai mai dukiya mai yawa wanda idan an ba da ita ba za ta cutar a wannan gagadan ba shi sa ma wasu daga cikin malamai suke fifita wasiya ta zama ga wanda ba shi da magaji akwai mutumin da zaka gan shi yana da dukiya sosai amma kuma ba shi da magaji magaji a nan shine ba shi da ɗana cikinsa duk sauran mutanen wato ba magadansa ba ne to irin wa'annan su ne aka fi so su zama sun ba da wasiya sai sa uh, imam ibn al-qayyim da ya magana dogo akan wato dacewar mutum ya ba da wasiya musamman in yana daga wa'anda ba su da magadi kenan idan mutum yana da magada ya kaffa kaffa wajen ba da uh, wasiya ta yadda kuma ba za ta cutar da magadan nasa ba kuma wasiyan nan za a ba da ita ne bayan an fidda duk sukan da suke kan mutum min ba'da wasiyatin yusa biha bayan wasiyar amma audainin dainin min ba'd dainin malamai sun ce an gabatar da wasiya ne akan dain ba wai dan sai an fidda ita bane a fidda bashi a bashi shine a gaba da ita amma saboda uh, muhimmancin da musulunci ya ba wasiya shi yasa aka fara sat amma ba wai ita za a fara fitarwa ba sannan a fidda uh, bashi daga ba bashin shi za a fara fitarwa sannan yana daga cikin wato abin da yake ƙara danƙon zumunta da kuma sannan kana da lada mai yawa kamar yadda abinda na fara faɗa cewa idan mutum ya ba da ita to ayyukan da ake yi na alkhairi wanda yake yi na alkhairi da ransa to za su ci gaba ne kuma wanda ya ba ɗin ba zai manta da shi ba kuma yana kallon ya masa a wafa'i ila iyaka abinda ba a so abinda muka faɗa a wannan ayar faman baddalahu ba'da ma sami'ahu idan zaka ba da wasiyar ka kirawo mutum amintacce ka ce gashi ni ta wata ƙari amma wane da wane a ba su kaza a cikin wasiya a cikin dukiya ta wasiya kai na barka shaida kuma abin yana hannunka wanda aka bar abin a hannunsa shine al-musa ilayhi wanda aka ba wasiya shine ubangiji anan yake cewa faman baddalahu duk wanda ya musanya abin da aka ba shi na wasiya ba'da ma sami'ahu bayan abin da ya riga ya ji fa inna ma ithmuhu wannan abin da ya zunubi ne mai girma kuma wannan zunubin alal ladina yubaddilunahu yana kan waɗanda suka canza abin kai da ka bada wasiyar ka ce a bawa na miliyan uku da ka mutu sai aka bashi miliyan ɗaya kai kana nan da ladan ka na miliyan uku zunubin rashin bashi miliyan uku a alal ladina yubaddilunahu yana kan waɗanda suka musanya da suka musanya suka ki bashi abin da aka ce a bashi babu shakka wannan zunubin yana kansu sannan ya ishe ka wato sanin mahimmancin wasiya da kuma nuna yadda za ta ƙara taimakawa da kyautata alaƙa musamman wanda suka taimaka maka wajen dukiyarka haɓaka ta wani lokacin wanda za su taimaka maka wajen gina dukiyar taka watakila ma ba musulmi bane watakila ba musulmi bane wannan shine dalilin da ya sa ah, musulunci ya halatta ba da wasiya har gaban da ba musulmi har ga wanda ba musulmi ma'ana wasiya za a iya ba kafiri za a iya ba ba yahudi za a iya ba ba nasari saboda wannan babin taimako ne shi sa ubangiji yake cewa wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'dhin fi kitabillahi minal almu'minina almuhajirina illa mi an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa wannan shine nuna me ya nuna halaccin wato ah, wasiyinka wanda zaka ba wasiya zai iya zama koda ba yahudi ne kuma koda ba nasare ne gwargwadon irin yanda ya amfanar da kai kuma mun ga haka Umar ibn al-Khattab ya taba yin wasiya da aba wani dan uwansa wani abu daga cikin dukiyarsa wannan kuma dan uwan nasa mushriki ne akwai Asma wata ita kuma ta bada wasiya ba babarta wadda ita ma mushrika ce Safiya ummul mu'minina ta yi wasiya a ba da ɗaya bisa ukun dukiyarta ga ɗan uwanta wanda bai hude ne kuma wannan yana nan dai akan illa an taf'alu ila waliyakum ma'ruf ko kuma fadin ayar la yanhakum Allahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum ah, an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim ku musu bir wannan yana daga cikin albir wasiya wa tuqsitu ilayhim ku musu adalci ku kyautata musu ku ba su wani abu na daga cikin dukiyarku to babu shakka wannan wata kila ma zai iya dawo da su musulunci sa su shiga musulunci su bar wancan addinin nasu saboda su dama suna bautar duniya ne to kuma sai suka ga ka ba su duniyar tasu to wannan zai iya sa a su dawo hanya sannan daga cikin hukunce-hukuncen wasiya shine abinda musulunci ya jaddada koyaushe shine kar mutum ta wuce ɗaya bisa ukun dukiyarsa an kana da miliyan ɗari kar ta wuce miliyan talatin abinda ka bayar duk da mun gama magana kan cewa ta yi yawa ma haka to sannan idan mutum ya ba da wasiya da ransa daga baya wani dalili ya hango wani abu ko ya ga cewa ya zira jiki ko ya cutar da wani ba laifi ya janye wannan wasiya kafin ya bar duniya da haka mutum yana zauna yana kwanci a gadon asibiti ya ce a ba wa ne miliyan ashirin idan ya mutu bayan sati biyu sai labari ya zo masa wannan fawanan ba mutumin kirki ba ne sai ya hango cewa idan wannan miliyan ashirin ta zo hannunsa sa shi wato banza ta faɗi kenan yanzu idan ya bashi wannan kudin ya karawa barna da wake ya ba da dama aje je a yi kuma wancan zai wato zai kara barna da yake a kanta da to yana da dama ya ce ya janye ta ko kuma ya ce a ba wani kaza ya ce a ba wani kaza kuma sai ya tuno akwai wani da wani da wani fa su ma ya kamata a ce an ba su to ba laifi wayancan da da ya ce a ba su miliyan goma ya rage saboda akwai mabukatan sun karu su yanzu ya rage ya dawo ya ce a ba su miliyan uku uku saboda wato Eh, miliyan talatin a ba mutum goma kaga miliyan uku uku saɓanin da kawai mutum biyu ya ce a ba miliyan goma sha biyar to da ya duba ya hango akwai mabukata da yawa kuma idan ya yi hakan wato zai fi taimakawa jama'a to ba laifi ya janye wasiyar ya gyara ta eh, wato ta'adilinta ba laifi ma ya janye ma ya ce ya fasa wasiyar in yayansa suka tashi a gaba suka yi ta masifa a ababa ba wasiyarwa kuma bayan gamanan gamanan wancan da bashi a kansa wancan bai je maka ba wancan har yanzu bashi da mota wato da aka tattaro rigimar sai kaga ai wasiya ma bata taso ba ya kace to da na yi wasiya ma yanzu gaskiya na fasa na janye wannan ma ya halatta to abinda kawai ba a so an kai ka mutu ne wanda ka ba wasiyan shi ya canza shine ba a so amma an kai da kanka ka canza wannan ba laifi Allah gani sai ya ce أعطاك من موس جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ومن يجي يتشف من خاف من موصٍ shi man din anan bamirin ya'udu ila almusi ilaihi da zuna yi kashe kashe guda uku ce akwai almusi akwai almusi ilaihi akwai kuma almusa da musi shine wanda ya wasiyar musa ilaihi wanda aka bashi wasiyar aka ce ya ba wani musa lahu kuma shine wanda aka ce a ba haka ne to almusa ilaihin na tsakiyar wanda aka ce ya ba wani kaza shi din faman shi wannan ɗin. khafa sai ya ji tsoron min musin daga musi wanda ya bashi wasiya mun khafa musin min musin janafan janafan shine kuskure wanda ba na zalunci ba kuskure wanda ba mugun abu a zuci a'a da kyakkyawar niyya ne aka so ai wani abu kuma sai aka kuskure irin rama naf'an fa darra min ghairi qasdin wa min albirri ma yakunu huquqa to aljanab anan shine almai kadan karkashi wani ya so ya hukunci ya ce a ba wane kaza ashe a cikin cewa a ba wane ɗin nan akwai kuskure wanan nan fa da yake kallon cewa ya taimake shi ko yana da wata rana a gaskiya ba shi da wata rana fa ba shi ma da wani amfani bai ma taɓa wani amfaninsa ba wane da wane su ne suka amfane shi kuma su ne suka masa halacci amma kuma shi bai hamka ba sai ya ce a ba wasu kuma abin da ya sa ya ce a ba wasu ba wai dan mugunta bace a'a shi a iya tunanin sa wayannan sune suka amfane shi to wannan shine janaf ya sa abu ba a wurinsa ba duk da dai wannan shine zalunci kai zalunci shine sa abu ba a mahallin ba to amma idan abin da kuskure aka yi shi ba da gangan ba ba da gangan ba shine janaf janaf shine wancan yake cewa tajanafu an an hijr al yamamati naqati wa ma qasad min ahli hali sawaika tajanafa yani tamayala tamayala abu ya karkace humul maula wa in janafu alaina wancan da yana magana akan shugabannin su yake cewa humul maula wa in janafu alaina su ne shugabannin mu ko da sun mana zalunci kaga janafu anan sun zalunce mu bisa kuskure yake nufi da sai ce wa in zalamu alaina wa inna min liqa'ihim lanzuru janafu ko janafan wanda ya ji tsoron janafan zalunci amma na kuskure bai kira shi zulmi ba saboda bisa kuskure ne au isman isman na biyun shine zalunci na kuskure shi yasa ya kira shi zunubi saboda haka idan aka baka wasiya ka ba wani kaza da ka hango sai ka hango bisa kuskure wannan wasiyar akwai kuskure fa a cikin ta au isman a'a kuma da ganganci da yace kar ai kaza ai kaza ya lura akwai zalunci a wajen wannan rabon fa aslaha bainahum sai ya tashi ya gyara ya kira wanda ya bada wasiyan da wanda ya ce a bawa din ya ce ba haka ya kamata a yi ba fa bainahum ya jara ya ce kar ai kaza da kace ai kaza ba haka ya kamata kai mana isma alaihi to ba laifi akan shi suna bada misalai da yawa fa man khafa din da ya ji tsun janafan kuskuren kuskuren da za a iya cewa ba na zalunci ba shi yayi ne da kyakkyawar niyya amma kuma duk in ta kalla abin za ta kira shi zalunci misali sai ya ce a bawa mijin yarsa kaza mijin yarsa ba shi da gadinsa sai sai ba mijin in ya mutu a ba mijin isa miliyan goma mijin isa to in tafiya ce tafiya wannan miliyan goma ta wajen mijin isa za ta dawo wajen isa ba za ta dawo ba to a tashin farko bai isa ya ce a ba isa miliyan goma ba da sunan wasiya saboda tana daga cikin masu gadinsa kuma kowa da an yi haka ma kowa zai ce bai yadda ba sannan kuma musulunci ma dama bai yadda ba la wasiyyata li wanda yake gado ba a bashi wasiya an gane amma sai ya ce a bawa a ba mijin ƴarsa ko kuma sai ya ce a ba wa ɗan ƴarsa ƴarsa tana da gadinsa ko ba haka bane tana da gadinsa amma ɗan ƴarsa ba zai shiga gadinsa ba ko da ƴarsa ta mutu a ƙa'ida duk wanda tsakaninka ya haɗa ka da mamaci mace ne to ɗansa ba zai shiga gado ba saboda haka ɗan ƴarsa ba zai shiga gadinsa ba ko da babu ƴar amma sai dai ƴar ɗansa saboda me ya haɗa shi da mamacin ɗa namiji ne ya haɗa shi saboda haka yar dan za ta ci amma dan ya ba zai shiga doba ko da babu yar ta to saboda haka yanzu sai ce a bawa dan yarsa tunda ba zai ci gado ba ko ya ko tana nan ko ba ta nan ba zai ci gado ba sai ya ce a bashi wasiya miliyan goma ko biyar yanzu abin da yake so ya nuna kawai a kaikaice a ba wa yarsa kalin miliyan biyar to wannan shine janab wannan na kuskure ne yawa amma idan ya ce a ba ɗan ɗansa dan ɗansa zai ci gadansa jikinsa haka ne zai ci gadansa idan babu ɗan to kuma ga ɗan nasa ya kwashi rabansa kuma sai kalli wani jikinsa kuma sai ci a bashi to wannan shine isman na biyu wannan shine zalunci wannan zalunci saboda haka shi wanda aka ce haka din idan ya ga yar masifafan alhazan nan ne masu fada idan yana magana a lokacin ba zai fahimce shi ba idan ya fada sai ya kyale shi sai bayan sati daya saboda haka sai ya ce yana da shawara akan abin nan zai ce to faɗi saboda haka lokacin ya gama saukewa ya gama hucewa sabanin a lokacin ya ce sai da ta bala'i abin ba sai dai wurgaji an gano nan sai ba shi time inda ba yana tsoron kuma da mutu ba kafin lokaci inda akwai lokaci ya dan bashi dan tazara sai ya dawo ya nuna masa cewa wannan hukuncin da ya kuskure ne kuma kuma bai amfani da kalmar kure ba sai dai ya nuna cewa ah, bai kamata a yi kaza ba kaza ya kamata yanzu wannan dan dan naka da ka bashi an tafiya ce tafiya yanzu yanzu ɗanka ya gaje ka kuma ɗan ɗanka ma ya gaje ka shi ɗan naka zai ce wa ɗan ɗan naka kawo dukiyar nan taka dole ya kawo da ya ce kai ina kuɗin nan ana musurai ina kuɗin nan sai ga su baba sai ya kawo da kaga yanzu ya ƙara a nasa an gane wannan zai ce to yanzu wannan haramun ne ke gwara ka ba wani mana ga su makocinka wane ga su wane ga wani wane ka wani ba zai gaje ka ba saboda 'ya'yanka ka bashi mana to da dai a taɗaice wannan kuskure ne ake yi ko kuma ga ƴan uwa na kusa wanda ya kamata a ce su ya bawa su ya fifita a wasiya sai kawai ya nemo wasu ƴan uwansa na nesa wanda nisan nasu yayi yawa wataƙila ma wato ba su taɓa amfani da shi da komai ba sai ya ce a basu to kai za ka iya ce a da Allah ba haka ya kamata ba ga su wane su wane ka jawo ka rika bashi instances ka babbashi hujjoji na cewa wane da wane fa su suka amfani ka dukiyar nan da aka tara fa da suwa na kamanta wane har harranta maka dukiya ne kamanta suwa na su kake aikawa wuri kaza da kaza wani yan fashe ne masu har harbin sa fa wani har jinya ya tayi fa akan tara dukiyar nan kuma yanzu kawai ka tsallake shi kawai sai wani wani dan uwanka na ƙauye wanda sai shekara shekara kawai suke zuwa suna gaida kai wannan bai dace saboda haka a hankali sai ya gano eh gaskiya wannan kuskure ne to shine fa aslaha bainahu sai ya gyara kuskuren da wancan mai bada wasiyya ne yayi fa aslaha bainahum ya gyara fala isma alaihi ba laifi akan shi wanda ya gyara din ko kuma shi wancan da ya abin bisa kuskure shi ma ba shi akan sa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin dai لعلكم تتقون نعم أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعجة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Ubangiji ya ce, Ya ayyuha alladhina amanu, ya kuwa inda kuka yi imani, kutiba alaikumus siyam, ai furida alaikumus An farlanta azumi kama furida, kama da alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta shi akan wanda suka gabace ku dan me la'allakum tattaqun domin ku samu takwa domin a cikin zuciyarku a samu tausayi a samu kuma accountability mahsubiyya kenan da abinda za ku rika yi ku rika tuno Allah idan mai mulki ne kai to azumi ya gyara maka zuciyarka ka rika tausayin talakawa ka rika yin hali irin na sahabbai ka rika yin hali irin na tabi'ai wannan shine samara samara bai kawo wani dalili ba bai ce li Kulu janna ba dan ku shiga aljanna sai ya ce la'allakum tattaquna domin ku samu taqwa ita ce samaratu kulli shay ita ce wato abinda ake nema duk wani abin da kaga mutum yana yi a duniya na ibada to dan ya samu taqwa ne dan zuciyarsa ta taushi ne ta ba Allah tsawan ta ba Allah tana son Allah ɗin kuma tana jin daɗin ibadar shi yasa yace la'allakum tattaqun wato shi azumi zai gyara muku zukatanku su samu takawa ta yadda duk sauran ibadoji ma za ku rika yin su cikin nishadi sannan kuma ku rika samun ladan su sabanin idan ba takawa to kawai duk wani abin da zaka rika yi zaka rika yi ne kawai ba wato ihsas ka rika jin dadin abin babu ladda ka rika jin dadi kana jin cewa Allah zai baka lada kuma sannan kana jin daɗin abin a ranka wannan kuma ya cire maka gajiya shi yasa ubangiji ya ce la'allakum tattaqun shi yasa suke cewa wannan shine dalili mafi ƙarfi da ya kamata mutum ya kula da shi kuma duk abin da duk azumin da mutum ya kai a lokacin buɗe baki ya tashi ya roki Allah ya ga cewa ya samu wannan takwar ya samu wannan takwar wannan azumin yaushe ake yin sa ayyamun ma'dudat wasu kwanuka ne ke diddigaggu ba da shekara bane Eh, ba duk shekara bane kwanaka ne 29 ko 30 kawai saboda haka faman kana minkum mariban wanda ya kasance mara lafiya daga cikin ku sanda azumin nan ya zama dole akan ku sai ya zama wannan ya hana bai samu damar ɗauka ba rashin lafiya aw ala safarin ko kuma sanda rashin lafiyan ah, ah, sanda azumin aka dau azumin shi ya kana ala safarin yana halin tafiya ne to fa aftara sai ka kaddara wannan a tsakiya man kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara sai yaci ci min ayamin ukhra ya irga daidai kwanukan da bai azumta ba ya rama irin su min da ukhra a wasu kwanukan daban wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wayanda su kuma suke azumtar da wuya shi azumin an ce taqa taqa shine kai abu da kyau ka kyautata yin abu amma kuma da kyar amma istita'a ka yi abin amma za ka iya ba da kyar amma ka ce tsaka ko tsuktu ko ya tsiku yana yin abin ya yi amma da kyar da jibin goshi to shi sa anan ubangiji ya ce wa alal ladina yutiqun wa'inda suke yin azumin da kyar da jibin goshi fidyatun ta'amu miskin wasu suna kaddara la'ana wa alal ladina la yutiqunahu saboda an ce mutun yayi to kuma ya za a ce fidiya ta'amu miskin wa'inda ba za su iya azumin ba saboda in sun yi za su sha wuya to su haƙura fidiyatun su yi fidiya fidiyar ita ce tsa'amu miskiyin ciyar da miskini ma'ana an ce mara lafiya wani mai ciwo na rashin lafiyan da ba zai taɓa yin azumi ba to kawai ya ci abinci ya ciyar ko kuma tsoho ya riga ya gaje ya ga yau ya ga gobe ya gaji ba ma saboda haka yanzu ya haƙura da azumi ya riƙa ciyarwa shi yasa kusa daga cikin malaman ma'ani suke cewa wannan takdirin ma ba dole bane a kaddara wa alal ladina a ce la yutiqunahu ba dole bane saboda ai rashin iyawar an fahimci wannan daga amfani da kalmar yutiqunahu kawai ba sai an yi takallufin sa la anan ba sai an ce wa alal ladina la yutiqunahu daga jin ma yutiqunahu an san ba za a iya bane fidyatun ko kuma fidyatu ma'ani masakin a daya qira'a fidyatu abinda yake kansu shine fidya shine khabar din magana wa ala alladhina yutiqunahu fidyatu akwai wata irin fidiya mece fidiyar ta'ami masakin sai miskine ko kuma fidiyatun akwai wata irin fidiya a kansu mece fidiyar ta'amu miskinin ci da miskini faman tatawwa khairan wanda da ya tashi fidiyan nan da aka ce a ciyar ciyar ciyarwar sai ya fiye da yadda ya wajaba a kansa an ce ya ciyar da miskini ɗaya sai ya ciyar da biyu an ce ya ciyar da biyu ciyar da uku an ce ya ciyar da mudu sai ya ciyar da sa'i wannan ƙara waye fa huwa khairul lahu ƙarin shi fa alkhairi gare shi wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun malamai suka ce wannan yana komawa ba ga alal ladina yatiqunahu ba a'a wancan dai magana ta ba ayyamun ma'aduda fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra suka sakaci mara lafiya ya ci saboda ba shi da lafiya ko kuma zai tafiya sai ya ci fa'iddatun min ayyamin ukar ya rama a wasu kanikan daban to wa so mu hairun lakum in kuntum alamu ku yi azumin shi fa alkhairi saboda haka kawai da kanka yana ciwo kawai sai ka sauke azumi aka kana cin abinci da rana an tambaya ka cewa laifin kai na ciwo yake ba irin wannan ba da Allah ana maganar ciwo sosai wato magashiyan kana kwance akan gado irin su ake nufi ba cikin ka ya dan daure ba ila ma yunwa ce kawai an jima a gana kana cin abinci a tambaya ce ai ba ga cewa an ce wa alal ladina ina wurin eh, abin nan kutuba alaikum eh, wannan wa man kana minkum maridan aw ala safarin ga qur'ani a suratul baqara injuwa wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ku yi azumin haka in za ku yi tafiya shi ma ku yi azumin in kuntum ta'lamuna ah, shi yafi alkhairi gare ku in dai za ku sani amma dai eh, ga masu khibra gaskiya idan mutum zai tafiya in dai doguwa ce ko da a jirgi ne to babu shakka ya ci abincinsa shi ya fi alkhairi gare shi ka san shi jirgi duk sanda aka tashi wato sai ya rarake maka ciki shine hikimar wato duk tashin da aka yi sai an kawo abinci a cikin jirgi saboda ba abin da ya fi ke ciki irin hawa da sauka na jirgi da an tashi an sauka to da abin da ka ɗauko ya zazzage an gano wannan saboda haka kawai ne ya ce aini a cikin jirgi zan tafiya wato barin azumi na za ka ɗanɗana kuɗin nisa ko a cikin jirgi ne kawai kai um, ka ci abinci shi ya fi alkhairi gare ka na wannan watan ramadan shine allazi unzila fihi alqur'anu shine watan da ake bukata ku azumce shi can da yace kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum an wajabta muku azumta wani wata shi yin azumin an wajabta muku shi kamar yadda aka wajabta waɗanda suka gabace ku ana cewa wanda ya fara azumta watan ramadan shine nuhu alaihi salam lokacin da ya fito daga wannan jirgin su ne alal ladina min qablikum da kuma wanda suka zo bayansa to asiyam azumin da aka wajabta muku a yaushe ne shine shahru ramadan a cikin watan ramadan shi ko watan ramadan shine watan da allazi unzila fihi alqur'anu baya ga wajabta azumi da aka yi a cikin sa kuma a cikin sa ne da aka saukar da alqur'ani domin ya zama hudal linnas shari'a ga mutane wa bayyinatin ya zama kuma bayani ne min alhuda wal furqan shi alqur'anin ya zama shari'a sannan abu na biyu kuma yana ɗauke da ayoyi mabayyana wanda suke shiryar da mutane kuma suke rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya tun da haka ne famin shahida min kuma shahar falyasumhu duk wanda yana gida watan ramadan ya shigo to falyasumhu ya azamce shi shahida bi ma'ana hadara azumi ya halarce shi hala kaunihi hadiran yani shahidan yana gida ba famin shahida min kuma shahara wai suna cewa wanda ya ga wata shine shahida a ah. shahida bi ma'ana hadara wa man kana maridan wanda ku sanda watan azumin ya shigo halin kasancewarsa shi sanda wato aka dau azumi maridan shi ba shi da lafiya aw ala safarin ko kuma yana cikin tafiya ya tafi fatauci sai aka ce an ga wata ba zai warware azumin ba zai kama azumi ba fa iddatun min ayyamin ukhra ya hakura da wannan ranar ya rama ta ya irga ta ko da kwana nawa ne min ayyamin ukhra a wasu kwanukan daban Allah ya ba ku wannan damar ta cewa idan za ku yi tafiya kar ku ɗau azumi ko a jirgi ne kamar da na ce hakanan idan ba ku da lafiya shi ma kar ku ɗau azumi domin yana son al-yusra sauƙaƙawa gare ku yuridullahu bikum al-yusra Allah yana so ya khaffafa muku a duk al'amarin da ya saukar muku wala yuridu bikum al-usra kuma baya son ya kuntata muku baya so ya takura muku shi yasa amma bacin haka da sai ya ce an wajabta muku azumi har mara lafiya ba ruwa na har mara lafiya ko tafiya nake ko ina zaka sai ka yi azumi to amma sai ba a faɗi wannan sai ya ce yuridu Allah bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra saboda wannan dalilin aka cire wa'annan mutane ba ma haka ba akwai mutane da yawa ma wanda dalilan su zai iya komawa ɗaya cikin wa'annan ko dai na ciwo ko na tafiya to su ma duk an ɗauke musu azumi wala yuridu bikum al-usra saboda ubangiji baya son takura muku kuma ko dai walitukmilu al-iddata duk abinda ba ku azumta ba to ku irga shi yayi daidai da qira'ar wato shu'ba wali tukammilu al-idda tukmilu al-idda tukmilu yace tukammilu ma'ana daga tufa'ilu ku cika wai amma wannan tukmilu daga akmala ne akmala amma wancan tukammilu daga kammala ne amma daidai a ƙarshe ma'anar su ɗaya ne wali tukmilu al-iddata abinda za ku kawai shine wato ku irga kwanukan da ba ku azumta ba saboda waɗannan dalilan guda biyu ko dai dalilin rashin lafiya ko kuma dalilan ah, rashin tafiya wasu kuma suka ce a'a qira'a shu'ba din tana da ƙarin ma'ana dai wali tukmilu al wa fi tukmilu qul shu'batul mim thaqala in jishra nasaqid ita wannan mim din ta tukmilu shu'ba yana mata tasqili yana ce wa tukammilu wasu suka ce a'a ah, ma'ana ku kirga adadin sannan kuma ku kirga ni'imar da ya muku din ku hado da ita ah, ka sha azumi amma kuma ka tuno cewa fa Allah bai ya maka na gode da ya bani wannan damar dan da bai bani wannan damar ba a hakan ko zan mutu sai na azumce shi wali tukabbirullaha kuma ku gode wa Allah ku rika takbiri ala ma hadakum akan shiryar da ku da yayi ku gane wata ramadan wa la'allakum tashkurun sannan kuma ku ƙara gode wa ni'imar ubangiji wasu kuma suka ce idan an gama azumi to ku rika yin kabbara tukabbiru Allah ala ma hadakum wannan yana daga cikin Allahu akbar Allahu akbar da ku faɗa bayan an gazumi a ayyamul Eid din nan wallahu a'lam na'am وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ubangiji ya ce wa idza sa'alaka ibadi idan bayina suka tambaye ka anni a kaina ni ubangiji waye ni ko a ina za a same ni muna so mu roke shi ga mu suka ce inni qaribun ni a kusa da su shi ba sai suna daga murya ba ni din nan da nake a kusa ujibu da'wata da ina ansa addu'ar mai kira ko kiran mai kira a duk inda yake idza da'ani in ya kira ni sannan Faliyasta Jibul abinda za su kawai shine su kula su min istijaba ma'ana sanda suke cikin jin daɗi su rika tunawa da ni ta'arraf ila Allah fi raha ya'rifuka fi shidda ka rika tunawa da ubangiji lokacin da kake cikin jin daɗi to lokacin da kake cikin shidda sai ya tuna da kai shine Faliyasta Jibul wal yu'minu bi kuma su rika yin imani da cewa idan na idan sun roƙe ni zan biya musu idan suna ganin in sun roƙe ni ba zan biya ba to kan masu roƙa saboda in sun roƙa din ma ba zan biya shi sa wancan hadisin yake maganar yustajabu li ahadikum ma lam yasta'jil naqulu qad da'awtu fa lam yustajab li ko kuma fa inna Allah ta'ala la yastajibu du'an min qalbi ghafilin lahin ud'u Allah wa antum muqinun bil ijaba duk da hadisai wanda suke nuna muhimmancin ah, sa confidence ka rika jin yaƙini sanda zaka roki Allah cewa Allah zai biya maka buƙatar ka to ka rika sa wannan wannan yana da muhimmanci wal yu'minu bi su imani cewa an sun roƙe ni zan biya musu la'allahum yarshuduna domin su sami shari'a to in sun yi haka in sun roƙe ni babu shakka zan amsa musu shi yasa duk waɗannan marubuta da suke magana akan cin nasarar rayuwa masu rubutu na positive thinking tunani mai kyau kaza kaza har waɗanda ba musulmi ba za ka yi mamaki a cikin sharuɗin su na cin nasara za ka ga wato Norman Vincent a cikin dalili na biyu da yasa he yasa addu'a addu'a ya yadda wato din rigima ka duk bala'inka da duwayenka akwai wani wanda baka gani ya fi karfin kuma ya fi ka wayo kuma abin da yake so shine zai faru duk ka da masifar iya neman kuɗinka akwai wani wanda yana kallon ka kuma ya fi ka wayo su amma bai san su Allah bane su dai sun ce akwai wannan to ka rika roƙansu. kamar mumin sun waye mumin san Allah subhanahu ta'ala dan aka fali yu'minu bi falyastajibu li su yi abin da nake so shine ta'arraf ila Allah fi raha ta'arfuka fi shidda wal yu'minu bi kuma su imani da ni da Allahum yarshudun idan sun yi haka insha Allah ta'ala za su zama shiryayyu ko kuma za su dace za su shiryu akan abin da nake so saboda haka duk sanda suka roƙe ni zan ah, ba su ansa malamai suna maganganu da yawa akan dalilan saukar na aya amma dai ƙarshe dai ayar za ta iya zama a ko tana tasiri ko kuma fa'idarta da amfaninta da salahiyarta za ta zama a koyaushe ba sai akan wa'annan wanda ta sauka a kansu ba ya zama addu'a dai ita ce silahul mu'min mu'min ita ce kibiyar mumini ita ce takobinsa ita ce bindigarsa sihamu layli la tuqdi walakin laha amadun walil amadin qada'u ita ce kibiyar dare wacce in an harba ta bata kuskure kawai dai za ta iya ɗaukar lokaci ba ta samu target ba walil amadin qada'u amma wannan lokacin da take ɗauka ba ta samu taget ɗin ba zai ƙare sai ta samu target ashe kawai in dai an yi ta a hakura za ta buƙatar za ta biya a koyaushe ne da fatan Allah ya mana muwafaƙan Allah ya ba mu dace a cikin abin nan ina ga uh, kasancewar abin ya gangaro wannan tafsirin zamu rufe shi ranar talata insha Allah ah, eh, eh Allah ya karba abin da muka yi Allah ya ba mu dacewa kuma duk wanda suka taimaka ta kowace hanya wajen tabbatar wannan tafsirin Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya karfafe mu kuma Allah ya ba mu dacewa a cikin sa abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu sa abin da muka kuskure kuma Allah ya gafarta mana Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da duk ƴan uwa na abokan arziki wanda muka sani da wanda muka sani ba a tabbatar da mu akan tafarki madaidaici Allah ya saka wa da alkhairi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin